قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال sai masu tsaron wuta su faɗa cikin mayar da martani ga kafirai su ce shin manzanninku ba su kasance suna zuwa muku da hujjoji da dalilai bayyanannu ba sai kafirai su ce tabbas sun kasance suna zuwar mana da hujjoji da dalilai bayyanannu sai masu tsaron su ce musu cikin gatse ku roƙa da kanku mu ba ma nema wa kafirai ceto addu'ar kafirai bata lokaci ne da tozartar da shi saboda ba a karɓarta daga gare su saboda kafircinsu yayin da Allah ya ambaci kissar fir'auna da yadda ƙarshensa ya kasance da ƙarshen mabiyansa a nan duniya da lahira sai ya ambaci lamarin manzanni da muminai da abin da za su samu na nasara a duniya da lahira ya ce